أفما شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 rabbi shirah li sadari wa yassir amri wa uku da min lisaniyar yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa muna jira da godiya mu ga ubangiji mu Allah da cikin iyawarsa da kaddarawarsa gashi ya kawo mu wannan marici na sha tara ko? sha takwas ana kai ki nesa sha takwas ga wata ramadana a gina manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da biyu kuma ya yi daidai da ishirin ko talatin ishirin da nawa talatin daidai ga watan april miladiya 2021 gamu a masallacin riyadu salihina da ke wannan babban birni na nibo za kanji a borgo local government niger state nigeria domin ci gaba da gudanar da tafsiri muna alkur'ani mai girma a wannan wata mai daraja wata mai alfarma wata ramadana muna cikin suratun zumar sura ta 39 A shekaran jiya da yake jiya uzuri ya gita ba a samu wannan tafsiri ba muna ba da haƙuri shekaran jiya mun kai ƙarshen aya ta 20 daidai ya nuna a yau za mu tashi aya ta 21 inda Allah ke cewa alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi fil ardh ثم يخرج به ذرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصرا ثم يجعله حطما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب الله من جنما دوكاكا yana so ya tabbata muna dai ganin cewa Allah kaɗai ake bautawa kuma kasancewar ya cancanci a bauta masa akwai dalilai dalilan ake so a tabbata muna aka ce alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an kai baka gani ba Allah ya saukar da ruwa daga sama ruwa wayannan da kake gani suna saukowa Allah ne ke sauko da su ruwan da ya sauko daga sama fasalakahu yanabi a fil ardi sai shigar da shi a makwantayyansu magudanayensu, maɓuɓɓugayyansu da ke cikin ƙasa suna shigowa ƙasa sai ta shanye su sai suka koma ƙasa sai suka kwanta kuma a nan ƙasan kuma sai ku gina kuma sai su ɓullo in suka ɓullo kuma sai ku yi amfani da su haka kuma inda suka shiga ciki wannan ƙasar kuma sai su amfanar da itacenku da ke rayuwa sai amfanar da hakukuwanku sai amfanar da duk wani tsire wanda ke kwanci a cikin ƙasa sun shiga a ƙasa sun amfanar da irin da ke cikin ƙasa bayan haka sun ma mini huzar an. sai kaga kawai Allah ya fitar da shuka da wannan ruwan da ya shiga cikin ƙasa wannan shuka za ka same ta muktalifan alwanu Launi daban-daban ruwa fa guda ne ruwan ne ya zo ya buga ƙasar amma kuma ƙasar in za ta fitar da tsirinta to za ta fitar da tsire kala-kala wani lokaci kaga tafasa ta fito wani lokaci kaga harfiya ta fito wani lokaci kaga duma ta fito wani lokaci kaga itatuwa sun fito wani lokaci sai kaga wato wasu hakukuwa da waɗanda baka ma san sunan su ba suna fitowa amma faruwa guda ne muktalifan alwanu mai Hiju. karshe kuma wannan hakin bayan ya riga ya fito a duniya wanda kuke amfani da shi kun yi amfani da shi wanda ma ba ku yi amfani da shi ba sai kuka kauye hiju ya riga ya yonkole ya bushe fatarahu Musfarran, sai ka gani shi kawai yunkulalle ji yaj'aluhu hutaman ƙarshe kuma sai kaga ya san ya koma karmami ya riga ya yunkule ya bushe ƙarshe sai koma hutaman karmami ya riga ya bushe duka fa wannan Allah na yi muku haka don ya nuna muku yadda ka gaƙi nan ya hito ya rayu ya ƙare kai ma haka za ka ƙare, kuma za ka koma ƙarƙashin ƙasar? kuma karshe kuma zaka zo a sakan kama da aikin da ka aikata Allah ce inna fi zalika wannan fala zikira li ulil albab wa'azi ne tunatarwa ne amma ba kowa ke gane wa'azi ne tunatarwa ne ba sai mai hankali mara hankali ce kai ai wannan tafasa ta hito sai ɗiba ya ci kawai ya cika cike ne ba tare da ya tuna cewa Allah ya hito da tafasan nan ba sai kawai kaga ya ɗiba ya kai dabbobi ne sun yi kiwo sun ƙoshi yana ta jin daɗi bai gane cewa Allah ne ya fito da wannan ya gode wa Allah ya bi Allah a daga nan ma in ya ga shi ya ci ya ƙoshi dabbobi ne sun ci sun ƙoshi in ba hankali ba daga nan yake ƙara ma kafirci ga Allah kaga bai da hankali kenan ya Allah ƙara muna imani sai Allah ya ce a gaba أفما شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله يأتي shirar Allah الله صدره islam tambaya mutumin da Allah ya buɗe mai zuciya ta ga musulunci yake shawar musulunci yake jin daɗin rayuwa cikin musulunci yake jin daɗin aiki da umarni na musulunci idan Allah yake ayi zai je yayi kuma cikin jin daɗi idan annabi yake ayi zai je yayi cikin jin daɗi babu takura ba wani abu kawai abin da yake nema mi Allah ce mi annabi yake sai kaga ya je yayi cikin jin daɗi zuciyarsa buɗe yana cikin daɗin aikatar da wannan musulunci yanzu wanda ke haka zai iya zama daidai da wanda ba haka ba amsa shine ba sa zama daidai wanda shi kuma idan Allah ya ce ayi sai ji kamar wani an soka masa wani yuka in Allah ya ce ayi baya yi annabi ya ce ayi baya yi zuciyarsa tana kyamar addini Allah tana kyamar Allah tana kyamar manzo Allah tana kyamar musulunci da musulmai wannan baya zama daidai da wannan da Allah ya bude ma zuciya ya buɗe masa kirji yake shawar addini Allah yake shawar musulunci fa huwa ala nurin min rabbi yana tafiya akan haske daga wajen ubangijinsa hasken shine littafi Allah shi ke guda masa inda zai bi hasken shine sunnar manzo Allah shi ke nuna masa yadda zai rayu da yadda zai ibada kaga ala nurin min rabbi wancan kuma ban kaura da kai bai san abin da zai aiki da shi ba babu haske daga wajen Allah babu haske daga wajen manzo Allah in zai aiki kawai shi dai kama wajenna alaihi aba ana haka zai yadda ya gana yi haka zai in ya yi daidai oho in ma bai daidai ba oho yanzu zai zama daidai da wannan shi da yana da jagora waye jagoransa Allah da manzon Allah ba sa zama daidai har abada sai Allah ce fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah dukkan bone da azaba da halaka ya tabbatar ma wa'annan da zukatansu suka bushe daga ambaton Allah zuciya ta ta bushe in Allah ya ce an ce Allah ya ce zuciya ta bushe bai karba annabi ya ce zuciya ta bushe bai karba wannan mai irin wannan halin da ke da busassa zuciya wanda shi Allah bai bude mai zuciya ba zuwa ga aiwatar da ayyuka alkhairi zuwa ga yadda da addini Allah zuciyarsa ba ta bude ba bai yadda da wannan ba zuciyarsa busassa ta da wannan fawailul lahum bone da azaba da halaka ya tabbata gare su tun nan duniya ballinta an jiran tashin kiyama ya Allah ka kare mu Allah ce ulaika fi dalalin mubin inna suna cikin bata kuma bata bayyananna wanda koma ta gida ne ta san cewa batacce ne ina fata an gano nan saura mutane kowa ya gane batacce ne duk wanda bai tare da littafi Allah bai tare sunnan manzo Allah to duk abokanin mu'amala sa sun san batacce ne an gane ya Allah ka shirye da mu bata ga hili take shiriya ita kuma gayili take ya Allah guda shari'a ka ba ikon biye shari'a sai Allah ya a gaba Allahumma zala hadana al-hadidi kitaban mutashabihan mataniya taqshayru min wududul ladina khashawna rabbahum thumma talinu juludum wa quluhum ila dhikrillah ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يدلل الله فما له من هاد الله ساكي دعوة كما ينونا ما wani aikin da yi muna wanda aikin yana da matukar muhimmanci gare mu shine sauko muna da alkur'ani bayan ya gaya muna ya sauko da wulan alkur'ani kuma sai sifanta muna ya qur'ani yake sannan kuma ya muke game da alkur'ani mu da da ba su yadda da Qur'ani ba ya halin mu tunda da ya sauka da Al-Qur'ani to zaka ga mun kasu kashi biyu kenan fariqun fil janna wa fariqun fis sa'iri wasu sun yadda wasu ba su yadda ba wanda ya da to sai Allah dauko surar zuciyarsa sai siffanta ma da take wancan ma sai Allah dauko sura yayi photocopy yayi bidiyotin na surar zuciyarsa sai ya gwada ma don ka gane yadda sura take sai ka auna ka gani shin ya kake jin zuciyarka ta yi daidai da wancan ko da wannan ina wata an gane nan to shi na Allah ke gaya wannan Allahu nazzala hasanal hadith Allah ya saukar da mafi kyau hadisi mafi kyau labari mafi kyau magana shine alqur'ani mai girma ya yi magana kowa zama magana ya yi tsarin kowa zama tsari duk wani mai constitution bai kai constitution na alkur'ani ba duk wani mai tsarawa yadda ya kamata a tsara a rayu a yi menene a yi sulhu a zauna lafiya a yi menene duka wani tsari-tsari bai kai magana Allah ba duk wani mai falala bai kai magana Allah ba duk wani mai daraja bai kai magana Allah ba da kasa Allah ya yi kowa to magana Allah ta yi ta kowa ina fata an gano nan Allah maganarsa ta yi ta kowa tuna shi ya yi kowa yanzu a duniya ma ai magana babban mutum ba ta zama daidai da magana wanda ba wanda ba babban mutum ba maganar shugaban kasa tana zama daidai da magana abaka riba ai ba za ta zama daidai ba yanzu shekara nawa ina hito yana cewa aji tsoron Allah ayi kaza ayi kaza ayi kaza duk kaji jaridu sun dauka sun yada kaji BBC na fadi kaji America na fadi kaji Faransa na fadi kaji Germany na fadi ba ruwansu da magana ta amma yau buhari na hitowa ya nasa me magana ko ina sai kaji an faɗi ƙaryata to ashe magana abakari ba daidai take da magana ba ba magana buhari to ballin taka kamanta magana wani da magana Allah magana Allah ta yi magana kowa ina fata an gane wannan dukkan magana kowa magana ce ta halitta Allah shi ko Allah shi ne mahalicin halittar sau ka magana ta sha ban da magana wa magana kowa Allahu nazzala hasadal hadith Allah ya saukar da magana mafi kyau kitaban mutashabihan wannan maganar da Allah ya saukar wani irin littafi ne wanda ya kamata ka saurari sura yadda littafin ma yake littafi ne mutashabih wanda ya kama da juna ana magana aljanna nan a kare wannan sura sai a shiga wata sura sai ka ji an dauko magana aljanna kuma sai ka ji wannan magana ta aljanna ta kama da waccan magana ta aljanna da aka wuce a waccan sura sai ka ji ana magana yan wuta a wannan sura ana tsallaka wannan sura a fada a wata sura sai ka ji kuma ah, kai wannan kissa ko kuma wannan labari na wuta ya yi kama da wancan labarin da muka wuce a wancan sura ana magana tauhidi a wannan sura sai a shiga wata sura kuma ita ma sai ka ji ana magana tauhidi sai ka ji ah, kai wannan magana wata ya kama da wancan magana ko ba haka ba ana magana yan wuta ana maganar eh, kissa annabi Musa sai ka ji wata sura kuma sai ka ji wannan kissa ta yi kama da wancan ana magana kissa fir'auna sai ka ji ta magana da ta dide da wancan wanda aka wuce a wancan sura to haka littafi Allah ke mutashabihan yayi kama da juna ne shi yasa alarmomi suke shan gwali gwali a wajen hada cewa sai sun cewa wannan sai su fada wata sura ko da suke fada waccan sura sai su yi wannan sura ta yi kama da waccan kuma sai ka ji yana cikin ali imrana can kuma sai ka ji kawai ya fado ya fado ma'ida yana can sai ka ji kawai ya fado yunusa can sai ka ji kawai ya dogo wato zumar ta ɗebe shi ya cikin zumar saboda mi kitaban mutashabihan yayi kama da juna ne ina fata an gano nan wannan aka littafi yake ko ba ka qur'ani yake ba inda kana karatun Qur'ani ka saka ke mutashabihan wasu kuma suka ce abin da ake nufi da kitaban mutashabiha Qur'ani ne wanda ya kama da juna wato wanda ke rikitar da kai a wajen fassarar farsanin ma'anoninsa ka ga kur'ani ya ce ma yan wuta ba sa magana sai ka ji ta an ce kuma suna magana kaga in baka da hankali sai ka rikice an gane ko sai ka ji an ce ran tashin kiyama ba wanda ya isa ya tashi gaba Allah ya magana sai ka ji an ce can kuma wani su sun tashi suna cewa wallahi na ma kunna mushrikina wallahi ba ma shirka kaga zai ka za ta buga idan baka da kwakwalwar an gani to kaga mutashabihan kina ya kamar juna ya za ka gane mutashabihan je kusanci malama masana tafsiri je ka kuranci malama Allah za su wulwale ma duk wata matsala da ta daure ma kai ina fata an gane wannan wannan ita ce ke ɗiba wasu mafi yawa waɗanda ke da karamcin ilimi da karamcin tunani sai kaga suna na nasoshin alkur'ani da na so shi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kaga su ta buga to ke kai wannan aya wata inganta ba ai wannan hadisi bai inganta ba wannan aya dasi akai da dama akan samu haka shine yace wancan malamin da ke cikin Kano in ya kawo hadisi ya auna hadisin na ya ga hadisin ya sha karo da irin hankalinsa da irin tunaninsa sannan kuma kila ya ga wani hadisi can shi ma karo da shi maimakon ya durkusa ya dawo a ahli sunna da su suka san sunnar tuna shi dama dan bid'a ne bai san sunna ba to maimakon ya durkusa dawo ma ahli sunna da suka karanci hadisan nan suka san hadisan nan ba su da wani shugule in ba hadisan nan ba maimakon ya dawo jin sai ce a shi malami ne ayya iya to daga sai je sai kaga ya dauki daji sai kaga ne yana ban kaura cikin daji saboda mi saboda bai sani ba to Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kowace kwakwalwa ke iya daukar su ba ina fata an gane wannan akwai kwakwalwa da ke iya daukar su lafiya kwakwalwa kenan duk kwakwalwa da ke da illa illa wata illa a cikinta ba ta iya fahimtar su kuma duk lokacin da kaga baka gane Qur'ani ba amma bayani kuma wanda ya san shi ya ma bayani baka gane ba a bincike kwakwalwarka ina fata an gane wannan duk lokacin da kawo a ƙur'ani wata fassara wadda ba daidai ba a bincike kwakwalwarka amma idan kwakwalwarka lafiya lau take za ta yi da abin da ke cikin ƙur'ani domin abin da ke cikin ƙur'ani shine gaskiyar mutashabihan yi kama da juna amma ha gaskiya ce guda an gane wannan masaniya Za ka gane shi ana maimaita shi biyu biyu biyu ana magana wuta sai ka ji ana magana aljanna ba biyu ba ana magana duniya sai ka ji ana magana lahira ba biyu ba ana magana maza sai ka ji an ce ayi magana mata kuma ba biyu ba ana magana ni'ima sai kaji an ce ana magana azaba ana magana da'a sai kaji ana magana sabon Allah ana magana malamai sai ga su jahilai sun shigo an gane kaga wato masaniya biyu biyu ne haka yake tafiya ana magana wannan sai ga wannan ya shigo sakamakon wannan to ga wannan shi ma ya shigo to masaniya kenan Allah ce wannan Qur'ani fa har yanzu ta qashairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum fatu na masu jin tsoron Allah za su rinka takura za su rinka hirgita za su rinka razana za su rinka makarkata lokacin da ake karatu alkur'ani za ka jana karatu alkur'ani ya kama jikinsa ya ratsa zuciyarsa ya ratsa fatar jiki ya ratsa tsoka ya ratsa jijiya sai ka ga ƙur'ani na shiga jikinsa wannan shine mai imani kenan alladhina yakhshawna rabbahum wa'inda ke jin tsoron ubangijinsu haka zaka ji sannan kuma summa talinu juludahum daga nan kuma sai ka ji kuma fatunsu kuma ya yi laushi can da yan ratsa suka ji tsoro ana magana azabar Allah ana kawo ganima kuma sun matalini juluduhum sai ka kuma fatunsu kuma sun yi taushi yanzu sun ji wani daɗi kuma saboda an zama ana magana rahama kuma yanzu da zo ana magana azabar Allah ya hirgita ya tsorata sai ka ji an kawo kuma rahama Allah sai ka ji kuma yana jin daɗi to wannan shine mai imani fa shine mai imani Allah ke cewa wa qulubuhum ila zikrillah zukatan su har yanzu suna wajen tunawa da Allah wayanda ke da wannan halin su ne masu tunawa da Allah su ne masu zikirin Allah su ne wayanda idan za su saba amma Allah za su tuna da Allah sai su fasa idan za su wa Allah da'a za su tuna da sakamakon da Allah zai ba su sai su kara wannan su ne masu zikirin Allah kullun zikirin Allah duk abu da za su yi sai sun tuna da Allah abin da za su yi Allah ya ce eh ya ce sai a kara karfi abin da za su yi Allah ya ce a ah, bai ce ba sai su bari wannan sune masu zikirin Allah na gaskiya kenan wa qulubuhum ila zikrillah Allah ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wannan fa ce ta Allah wanda Allah ke shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa idan Allah shiryar da kai zaka yi shawar karatun Qur'ani fiye da komai zaka ji dadin idan ana karanta alkur'ani fiye da yadda kake jin daɗi ana karatun komai zaka gamso da alqur'ani fiye da komai wannan fa idan Allah ya shirya kake ne Allah ka shirya mu sai Allah ke cewa man yudlilillah amma wannan shi kuma Allah ya batar da shi fama lahu min had wannan baya da wani wanda ke shiryar da shi saboda Allah ya batar da shi yanzu kaga Allah ya dauko muna sura alqur'ani yadda qur'ani yake da yadda ya sauko da yadda halayensu yake yadda abubuwan da ya kunsa na faɗin rahama na faɗin azaba faɗin abubuwa kala-kala daban-daban da kuma yadda yake ratsa zukatan masu imani kuma ya gaya mana wannan shirya ce daga wajen Allah to yanzu kuma sai Allah fara da gaya mana cewa su ko batattu ba wanda sai shirye da su bayan sun bace kuma sai ya sake cewa أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون sai Allah ke cewa afa man ya taƙi da wajen yesu al'azab yau malƙiyama mutumin da ke jin tsoron mummunar azaba a ran tashin kiyama shine mai imani da Allah kenan wannan mai jin tsoron Allah mai jin tsoron azabar Allah a ran tashin kiyama zai zama daidai da wanda bai jin tsoron Allah wanda bai jin tsoron Allah ba komai yana iya yi fa yana ya daukan bindiga ya harbe ka marajin tsoron Allah ko uwa yana kashewa marajin tsoron Allah yana iya kai kashe babansa marajin tsoron Allah yana iya kashe yayansa marajin tsoron Allah yana iya fashewa uwarsa fashi da makami yana iya wa babansa fashi da makami mara tsoron Allah fa yana iya wa dukkan wani wanda kake tsammani mai kima mai daraja yana iya kashe shi wa ina fata an gane wannan yana iya kwace masa dukiya fa mara tsoron Allah fa shi ba ruwan sa ba da a zauna lahiya fa shi tashi hankali ba wani abu ne ba gare shi ba mara tsoron Allah duk abin da aka ce masa je kai abu kaza idan kai kana samun duniya wallahi zai yi naira dubu goma na sa ya kashe ka don dubu goma saboda me saboda tsoron Allah rayuwarka ba ta kai dubu goma ba a wajensa shi saboda me saboda shi tsoron Allah shi karan ji ake nuno mun a Facebook an je waje rabon kayan kayan abinci kayan abinci ba wani bawan Allah ya basu ake kawai a taimaka matalakawa wajen abinci da suka zo wajen araba aka kama rigima tsakanin wayanda suka zo araba musu na abinci ba rigima fa fada akan da abinci da za a ci da azumi na buɗe baki da wani bawan Allah ya basu saboda Allah wani ne ya ɗauki yuka yawa dan uwa ne suka ya kai kusan guda bakwai a jikinsa akan wannan abinci da yuka wajen rabon abinci yanzu kaga wannan abinci ci ya yi mai kima ga rayuwar wannan akwai tsoro Allah Allah kare mu da rashin tsoro Allah afaman yattaqi bi wajhihi su'al azab yawm al-qiyamah wa qila lil zalimin dhuqu ma kuntum taksibun azaluman da basu yi da tsoron Allah ba ba sa tsoron Allah ba su yadda da alqur'ani ba qur'ani bai iya ratsa zukatansu ran tashin kiyama abinda za a ce musu ku dan dani aikin da kun kai a duniya rashin aikin da kun kai rashin tsoron Allah a duniya na saba ma Allah a duniya to ku dandane shi a yau shine za a baku a yau ya Allah ka kare mu sai Allah ce a gaba كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب حيث لا يشعرون نعم كذب الذين من قبلهم وإن suka gabace su su arnan yanzu ba su ne farau ba a wayanda suka gabace su su ma sun karyata kami arnan yanzu karyata akwai manya manya arna da suka wuce wanda suka yi kafirci wanda ya wuce bai dara ma naka so riga su kuma sun wuce Allah ce humul azabu min haythu la yash'urun waina arna azaba ta zo musu inda ba su yi damani ba inda suke damani azaba ta zo musu sai ba ta zo musu ta wannan bangaren ba ana damani ta fito yamma sai ta fito gabas ana damani ta fito daga sama sai kuma ta fito karkashin kasa ana damani ta fito ta bangaren yan ta'adda sai ta fito ta bangaren sarakuna ana tsammanin ta fito ta bangaren wani ne sai ta fito ta bangaren shugabanni ana bangaren ta fito ta bangaren shugabanni ba ta fito ta bangaren shugabanni sai ta fito ta bangaren talaka shi da kai ne sai ya azabtar da kansa da kansa azaba ko ne magana Allah na ya zo ma izo ma dita matarka Allah na iya sa ta azabtar da kai danka Allah na iya sa ya azabtar da kai ina fata an gano nan shugabanka Allah na sa ya azabtar da kai talakanka da kake jagoranci sai Allah azo shi turo shi sai ya goda ma azaba wannan duka azaba ta na ya zama mutun ko ne bangare ya Allah ka kare mu to shine Allah ke cewa Allah ya turo musu azaba inda ma ba su dan bani azaba ta zo musu ba saboda me saboda rashin jin tsoro Allah da yake da Qur'ani na'am fa azaqahum Allahu al-khizya fil hayati ad-dunya na'am wal azab al-akhirati akbar law kanu ya'lamun fa azaqahum Allah Allah ya dandana musu alkhidiya fil hayatid dunya kaskanci da walakanci a rayuwar duniya saboda basu so Allah ba basu biyar Allah ba tunan duniya sai Allah fara guda musu walakanci ya guda musu kaskanci saboda sun ki Allah idan kuka fi Allah wato Allah zai walakanta ku tunan duniya na farko dai Allah ɗebe kurjini da agare ku sai ya zama baku da kurjini da ana ganin kiman ku ana ganin girman ku daga nan kuma sai kaga Allah ya dauke wannan kurjini naku kaga tunan duniya an fara ganin matsala da kuna da wadata sai wadata kuma sai Allah janye ta da kuna faɗa aji yanzu in kuka faɗa ba aji to daga nan duniya kuma Allah ya fara tun nan duniya kenan duka wanda suka saba ma Allah haka zaka gani Allah na ɗibi musu na sanu sanu da arewacin Najeriya lokacin da turawa can mulkin mallaka suka zo suka haɗe mu da su suka ce ai an koma ƙasa ɗaya ba wanda ake jin tsoro kamar ɗan arewacin Najeriya shi ake jin tsoro kuma shi ake gani da kima to amma yau ga yadda ɗan arewacin Najeriya suka zama muna suna ake kashewa kudu su ake kashewa arewacin Najeriya su ake walakantawa su ake zagi kuma idan ka auna Najeriya gaba ɗayanta za ka fahimga tun lokacin da aka yi Najeriya ‘yan arewacin Najeriya su ne ke mulkin Najeriya gaskiya ne ko karya mulkin da ‘yan arewacin Najeriya suka wa Najeriya ta hiyawa bisa ga duk wani bangare na Najeriya su ne ke rike da jagorancin mulki kuma in an ga an yi wani babban mutum a Najeriya in ka bincika da arewacin Najeriya na yan kudu ma ba sa da koyawa kuma muke da Qur'ani muke da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shi yasa Allah sai muna wannan to amma da ba mu yake da Qur'ani da hadisin ba to sai Allah ya saki dawowa yana biyo yana biyo yana walakanta mu mu muka jawo makan mu yau wanda arni bai san Allah ba bai san manzon Allah ba sai kaga ya hika kunciyar hankali ba ma wannan ba sai zuwa walakanta ka a kasar ka ba can kudun ba can kudun kan za a yanka kamar yadda ake yanka rago ba a komai ana arewacin Najeriya kuma sai ya zo ya yanka ka kuma ba a komai wannan walakanci ne ko ba walakanci ne ba duka mu muka jawo ma kanmu ba wani ya jawo mana ba Allah ne ya dandana mana wannan azaba ta nan duniya idan ana nema wata kabila mai kima a Najeriya babu kabila da ta kai fulani a Najeriya duk wata kabila da ake da kima a Najeriya inda aka fito babu kan fulani saboda ni saboda su ne ko da aka zo aka iske su a rike da mulki a Najeriya su ne ke tare da mulkin Najeriya Shehu Usman dan Hudi da jikokinsa suke rike da Najeriya da almajiransa dukka wani basarakin da ke fada aji a Najeriya musamman arewacin Najeriya ba fulatini ne wanda Shehu Usman dan Hudi ya batuta dukka wani wanda zai rike wani babban mukami su Ahmadu Bello sa su Sardauna wane ne su wane ne duka fulani ne su ne ke rike da Najeriya tun lokacin da yan mulkin mallaka suka zo da muka saki Allah yau ina muke yau mu ne ake biya ana yanka kamar yadda ake yanka raguna goma ma rago don shi sai ka biya kuɗi wanga ko baka da kuɗi zaka kama ka yanka kuma ba a komi me ya kawo wannan sakin Allah sakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sakin karantar da alqur'ani sakin karantar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kimar da Allah ya muna mu aje gefe mun kama duniya ce kawai muke nema muna gani kamar duniya ta ishe mu ga aikin Allah ba ma gani cewa yayi muna ga aikin Allah ba ma yi amma muna neman duniya ne kawai wannan ina ka fito duniya me za ka yi duniya ina za ka je duniya wannan duniya ce kawai a mu wannan ta sa ka ga walakanci na biyar mu ɗaya bayan daya fa za ka humu Allahu alkhizya fil ayati duniya Allah dan ina musu kaskanci da walakanci walakantacce wanda ba kowa ba sai zo walakanta ka bawa wanda a can da bawa ne sai zo yanzu shine shugabanka shine zai walakanta ka shine zai kaskanta ka ina wata an gano nan me yasa sakin Allah ba haka ba ai da arewacin Najeriya ya wuce walakanci a duniya nan a Najeriya kan amma yanzu ne fa in lokacin in aka samu shugaban kasa ba dan arewacin Najeriya ne ba to nasu ne kuma zai musu aikin su yi daga dama idan aka sake samun shugaban kasa na dan arewacin Najeriya to nasu na ba namu na ba so daga nasu nasu na namu nasu na kun gani nasu nasu ne namu ma nasu ne mu ba mu da namu kenan khizyan fil hayati duniya kenan wala azabul akhirati akbar kuma azabul lafira tafi duk abin da zai zama amfanin mu mu yan arewacin Najeriya shugabannin mu in kaga sun yi shi to ba amfanin mu ne ba amfanin kansu ne amma abin da ke zama amfanin mu ba sa yi su ma nasu in suka hau ba sa yi mun amma su za su wa dukkan ayyukan da ake in kaga sai kaga an yi ba da karfi a can ana yi saboda mi saboda su ake jin tsoro mu ko walakantattu ne ba a tsoron mu ba mai tsoron mu su ba sa tsoron mu namu ba sa tsoron mu wannan shi kai mu can wala azabul akhirati akbar in ba a gyara ba azabar da za a fuskanta lahira ta yi wannan yadda za a kwantar da ku yanzu ana datsa ana yanka yau ka dibi neja neja dukkan najeriya babu kasar da ta yi shiwa gabanin kasa kamar neja dukkan najeriya babu kasar da ke da faɗi irin neja dukkan najeriya babu kasa mai arziki irin neja wallahi babu saboda kasar ta kasa ce ta arziki ta noma duk abin da ake shukawa ko ina yana yi a Niger ga faɗin kasa ga yawan kabilu ga yawan shugabanni kasa wayanda suka rike Najeriya nan amma ka diba jiya jiya ne ya faru kauyuka ne dole sai da sun ka hada kuɗi wa kuɗi da mi suka kai maƙyan bindiga suka ce to don Allah a ba a sha hamar lahiya don Allah mu noma ka ce sai kun ba da kaza ce kawo sai kun kawo suka kawo a Neja kuma kusa da Abuja sai da suka sulhunta da su aka ba suka ba da abin da za su sanna aka ba su dama wai su yi noma wannan walakanci ne ko walakanci ne ba wannan walakanci to haka fa ke faruwa a zamfara ba yanzu a zamfara babu ni basarakin gargajiya bai isa ba idan aka yi malifi ka kai ma basarakin gargajiya <laughs> cewa wallahi wannan ta yi karfi na don Allah je wajen yancan yara dole wajen su sune sune alkali sune komai DPO bai isa ba wani jami'in tsaro bai isa ba a su ne ke hukunci suke cewa komai in kana da yarinya ta isa ta balaga zuwa ɗaya za su suke to wannan muna son ta sai su daura aure ba sai ka yi da ba sai su daura kai su tafi ta ba ka isa ba ba diyarka ba matar ka in suna so wallahi sai su kwace wannan walakanci ne ko ba walakanci ne ba wajawo muna wannan mu muka jawo makan yanzu ana magana cewa mu ne wa junan mu kewa wannan kanmu wannan azaba to so ai da ba mu ba sun shigo yanzu idan kaga wasu dan ta'adda sun shigo a Niger ko ka ganin su sun shigo a zamfara wallahi ba can asalin can neja ne ba ba asalin can zamfara ne ba wasu daga kasashen waje ne wasu daga mali wasu daga burkina faso wasu daga cote d'ivoire wasu daga niger wasu daga borno ba ko kabilu nan ne ba sun shigo su rike makamai yau su ne ke jagorancin ku ba da za ku yi wannan duk me ya kamuna wannan sakin qur'ani sakin allah mu wa junan mu ba ma son kanmu wa junan mu ba ma son kanmu muna azabtar da kanmu da kanmu to har wai su baki sun shigo wannan ita ce abinda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace Allah kare shi da shi yadda wani maki daga waje zai so ya mallake mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na addu'a Allah bai bada wannan damar yace amma wa junan kuwa to sai ya zama wa junan ku ne in kun kai to shike da wannan kuma kuka jama kanku wallahi bai da za'i ba ko ya shigo cikin ku ya azabtar da ku sai da hadin kanku ku ɗan gidan ka duk yan tada da kaga suna shigowa a cikin dazuzzuka suna rike makamai wanda ba ko dan Najeriya ne ba wani da katon kitso wani da wani tsage tsage wani ne da ganin su kai san ba ko dan Najeriya ne ba yau shine ke gudanarwa sarkin ka bai isa ba DPO din ku bai isa ba wani commissioner kan sanda bai isa ba wani general bai isa ba wani wani duk bai isa ba su ne ke controlling a dazuzzukan nan wato mu riga da already wannan dazuzzukan mu riga mun sake su cewa ba namu ne ba wayanda ke cikin dazuzzukan nan an manta da rayuwarsu an manta da cin abincinsu an manta da komi nasu in kaga ga wata hulɗa ta haɗa ka da waɗanda ke rayuwa cikin dajin nan to amana su za a ci in suka fara wajen ɗan sanda shi ka yana murna ya samu abinci su je su sai da shanu su kawo masa in suka faɗo hannun basara ke yawwa shi ma nama ne ya samu abin da yake ci in suka faɗo hannu wani dikko ko wani sarkin fulani ko sarkin wani wane ne a shi ma abinci ne ya kawo annu sai kama yake sai ya zama gaba ɗaya ba abin da ake musu illa kawai cin dukiyarsu ake yi saboda ka sai suka ɗauka yanzu kowa ma a zalumi ne tunda kowa a zalumi ne a ah, to ai shi ma sai ya zama a zalumi tunda kowa ma a zalumi sarki a zalumi eh, alkali a zalumi dan eh, sanda a zalumi wani soja a zalumi wani waye a zalumi to ni ma bari in zama a zalumi mana to daga nan sai aka yi din ɗinsu yanzu baƙi na shigowa cikin Najeriya suna azabtar da mu ana using din su saboda ni saboda already an yi watsi da su kuma ana ce amana su din to saboda haka su ma yanzu sun dauki mataki sai wasu baki suka shigo shi kenan sai ya za a zaluma yanzu dazuzzukan Najeriya gaba ɗaya Najeriya ta kasa controlling din su Najeriya ba ta iya kulawa wai da Najeriya ba ta iya ba da tsaro a Najeriya gaba ɗaya shi yasa wata rana ministan yan sanda da yazo ya kira mu a Sokoto yana son mu ya tattauna da mu wace hanya za a bi sai ni tashi nike hanya da za a bi ta cewa wadda shugaban kasa ya fito da ita can baya kuma ya kiya ya ji tsoron kudu aka ce minici abinda a daidai shine wa'annan fulani da ke kiwo a cikin daji a je a yi musu ruga a sama musu guraren kiwo su san da cewa akwai gwamnati sannan manoma a sama musu nasu gurare daban-daban a keɓe ba an hito an ce za a yi ruga a can da ba to a yi wannan abu mana sannan manoma su ka keɓance musu nasu guri ɗaya idan aka keɓance manoma aka ba su wurin noma makiya aka ba su wurin uh, kiyon su ya zama ba yadda za a haɗu ana ana cakuɗewa ana ana ana ta'addanci ana barna wa ana ana faɗa wa juna za a samu zaman lafiya yake shawara ta insha Allah za ka yanka ya rubuta ne eh, eh, na nan an ka bar rubutu ba musayin da yake ba yanzu to wannan shine babban matsalar da ke fuskantar mu wato kasa har ni ba da shawara cewa akwai ƙauyuka zaka ga wannan ƙauye nan wannan ƙauye nan wannan ƙauye nan wannan kawai bai wuce mutum gida goma ba wannan gida biyar wannan kuma cikin dazuzzuka ba ku da ƴan sandan da za su tsari su a Najeriya ba ku iyawa to me yasa ba a har hada wayannan kauyuka a guri daya makiya ya hada su guri daya kauye goma hada su a yi musu gari guda yadda za a buɗa musu barikin ƴan sanda da barikin sojoji a buɗa musu asibiti a yi musu makarantun ne a hada su guri daya su yanci a hada su guri daya wannan zai sa a ba su tsaro amma suna warwatsi a cikin daji to da su dukan za su zama ba ku iya controlling su wasu makiyan Allah wa'anda ke rike da makamai kun ga ana rikici a Libya ana rikici a Iraki ana rikici a Chadi ana rikici a Sudan ana rikici dukkan kasashen makota ana na ana rikici Cote d'Ivoire Burkina Faso yanzu rikici ake yi makamai na nan na ta yaduwa wayannan makaman ba inda suke samun kasuwanci kamar Najeriya ba saboda nan na adda arzikin nan na adda yawan mutane nan na adda marasa aiki da yawa saboda ka nan makaman duk mafi yawa Najeriya ake turo su ba da aka yaki da Gaddafi na ake turo su da aka yaki a ko ina na mafi yawa suna cikin Najeriya to nan da a cikin dazuzzuka su riki makaman kai ya zaka ka yi ka ce wai sojojin Najeriya na iya control din daji gaba daya ai ba za su iya ba amma inda tun farko an dauki mataki nan da ke rayuwa cikin wannan dajin an tsare su an tsare musu dukiya su an tsare musu amana an ba su duk abin da ya kamata su za su tsare dajin su da kansu to sai zan duk wannan ta faru ba wannan shine alkhizyu fil hayati dunya kaskancin da muke ciki ne a hali yanzu a naji a rayuwar duniya yau zaka ga an dankin nafa ya zo ya kama wani katotun shirgege dan siyasa kato a kai shi cikin daji a kama bashi uh, gwali gwali sai a kama ciniki ne dole sai ya basu a dole na sa akwai wanda ya dan majalisar tarayya a Sokoto dan majalisa ne ya dan majalisar tarayya ya kare yayi commissioner ya kare yanzu special advisor ne na gwamna yan ta da suka zo suka sa shi gaba yake gaya abin ke kaga daga nan na aka bi da ni wallahi ko takalma banda wanda bai ko tafiya kasa bai saba ba duk inda zashi na mota jirgi yau aka ce mai ba takalma kasa suka kama tafiya da shi wallahi cikin daji yake sai da kusan awa takwas yana tafiya kasa duk ba hude sun fuhude sun fafashe cikin daji aka yi cikin daji kuma dole sai da aka sawo shi ya fansu kai ne kuma sun san kowa ne sun san kuɗi sun san abin da gari saboda zama kamin su zo yan foma sun gaya musu sun san matsayinka in kace baka da sun sani wallahi kashi kadai za su sai da aka san mafi yawa haka za a yanzu saboda kauna walakanci ne ko ba walakanci ne ba to wannan shine wato alkhizya fil hayati dunya wanda mu muka jawo maka mu kyan kasa da shugabannin mu ya Allah ka kare mu da walakanci da kaskanci na duniya wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun azabar Allah ta fi komi tsanani amma da sun sani yadda kuka ga muna fama da matsala rashin zama lafiya da kaskanci da walakanci walakantake walakanta ka to lahira ta hi wannan idan ba mu dawo muka bi Allah ba na'am ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل lalle ne mun buga mutane misali a wannan alkur'ani kowane misali amma bayani kwata filla dalla dalla ga gaskiya kamar kalasa ga gaskiya kamar kalalaba ga ta nan da tabawa kana jinta amma wannan duk ana yi ne Allahum yatazakkarun ko za su wa su gane cewa ba wanda ake biya sai Allah duka mu za mu gyara ayyukanmu na'am qur'anan غير ذي وجل la'allahum يتقون in baka gane ba wannan qur'ani da ke bi muku wannan bayanin kwatta fil lafa qur'anan abun karantawa ne arabiyyan da harshen larabci da harshen larabci yana da cikin matsalar da aka kawo addini musulunci a Najeriya aka ce zaka je university ka karanci Islamic studies amma haba da harshen larabci ba da English ya zaka gane musulunci da English babu harshen larabci Qur'ani da harshen larabci hadisan manzo Allah da harshen larabci littafan musulunci da harshen larabci to kuma kai baka iya larabcin gaba ka gane ni a dai baka kwali ka je kana kaho kai eh, eh, you are graduated eh, ka kai graduated ka kare ka dawo kana wani shirme in kana son ka san musulunci je karanci larabci bawan Allah qur'anan arabiyyan qur'ani ne da aka saukar da harshen larabci ghaira zaiwa baya da karkata wallahi qur'ani daram yake saiti tudurwa yanzu mutanen Niger ina fata an gano nan bai da karkata gaira zai yawajin la'allahum yattaqun ko za su ji tsoro Allah su bi alqur'ani Allah ba mu tsayawa akan alkurani na'am ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا Allah ce ya buga wani misali shi ma ku ku saurara wannan misala ana bugawa ne don dai a jawo hankalin ka dai ka dai gane kuma idan kana saurara za ka gane sai dai in ka zama jaki amma duk mai hankali kwalwa ta kure a da an karanta Qur'ani sai gani ko to ga misalan kama kawai da Allah ke bugawa baraballahu masala Allah ya buga misali rajulan fihi shuraka'u mutashakisun mutum ne wanda ke da abokanin tarayya kuma masu tsanani mutum guda ne bawa sai Allah ya sa yana da shugabanni daban-daban kuma ina shugabanni shaki suna masu tsanani kowa ba ta sauci wannan yake zo kai min noma oke a zo kai min kiyo zo ina son ka je kai min shuka a so sau mi albasa a gona a a kasuwa don Allah sun sa ka tsaka mai wuya ko ba su sa ka tsaka mai wuya ba wannan na cewa zo kai kaza wannan ce a ga abin da za ka yi kuma duk shugaba ni kana ya za ka yi wani bawa Allah nake hira da shi a wata rana yana cikin makiyaya wayan nake takawa daga Najeriya suna kiyo kun san mu Fulani mu suna kiyo ko ina tun tun can da ake zauri lahiya suke zuwa kiyo Chad da dabbobin su to Chad akwai yan tawaye wanda kun yi shekaran jiya suka kace shugaban kasar ma gaba daya su yan tawaye to akwai yan tawaye sannan akwai gwamnati to idan zaka shiga kasar to in ka fara cimma gate za ka diba gate ɗin wane ne idan gate ɗin gwamnati ne to za ka je da gwamnati tare da su sai ku shirya da su ga abin da za ka ba su sai ka biya su sai su baka takarda cewa ka shiga to in ka wuce gaba ka iske gate ɗin ɗan ta'adda su ko ɗan tawaye in ka kuskura ka gwada musu wannan takarda ta haraji da ka biya ta gwamnati kashe kama za su kuma su kwace dabbobi. sauraka sai ka bude zariyarka inda ake sa zariya sai ka sa takardar nan ka ɓoye kana zuwa wannan kin na ƴan adda a ƴan tawaye sai su tambaye ka ka biya haraji na gwamnati ka ce wallahi kai ba ruwanka da gwamnati kai kana tare da su kana tare da wa kana tare da su ƴan tawaye su ce to shikenan sai su cikin dabbobin ka su ɗibi abin da ya ishe su sannan Eh, cikin eh, za a cewa ko ni garge zai bada kaza ko ni garge zai bada kaza cikin garge sai su zo ɗibi kila a ɗiban ma guda biyu na a ɗiban mai guda biyu sai su tattara na su ce to sai su ce to ku wuce su ma za su ba ku takarda kai kuma ita wannan takarda ita kuma sai ka ɓoye ita ma kana zuwa ka cimma na gwamnati ka kuskure ka gwada yan ta'adda yan tawaye kuma nan ma ka tashi da aiki ɓoyewa za ka ita ma sai ka idan ka je wajen Eh, gwamnati sai ka gwada aikana tare da gwamnati sai ka wuce lahiya lau amma ba an cika wa ba an cika kuɗi in ka je wajen yan wa'ancan su ma ka ce su ma kana tare da su ba ka tare da gwamnati su ma dai su cika ka wuce kaga dajilan mutashaki eh, eh, san kenan mutashaki suna kenan yanzu wannan wa shugaba ne ba guda ba ko guda ne ba guda ba to haka wa Najeriya ta zama a hali yanzu ba haka ta zama yanzu haka a cikin dazuzzukan zamfara haka ake wani in ka gamu da wayancan yan ta'adda masu gindi ka ce to kana tare da su dole ka in ba haka ba su kashe ka ka ji kana tare da su kuma ba ka faɗa ma gwamnati inda suke in ka gamu da gwamnati ka ce a baka tare da su kana tare da gwamnati in ka in ka faɗi matsala duk yan ƙauyukan nan da ke zama yanzu haka suke ba su zama da da sarkin da kowa dole na haula wala quwwata illa billah ba mu da sarki guda kenan ba mu da shugaba guda kenan wanda ke kare mu amfanin shugaba ya kare ma mutuncinka ya kare ma addininka ya kare ma dukiyarka to ba mu da mu yi muna wannan yanzu duka ba mu da shi kowane bangare saboda ka kowa shugaba ne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun to mutumin da haka iya matsala ya shiga matsala shine Allah ke buya mana zan baraballahu masalan rajulan fihi shuraka mutashakisun mutum ne wanda yake da abokan tarayya waɗanda suka hada suka mulke shi wannan sarki ne ne wannan shugaba ne ne wannan mai makami ne wannan kaza ne duka kowa yana ganin cewa ai shi ne saboda kashi ya isa wannan ya aza tuta da kyan wannan ma ya aza tuta da kyan wannan ya ce an zabe shi shekara hudu zai yana shugabanci wannan ya ce a to ni ko ni ni kai kaina shekara goma zan yi akwai matsala ko ba matsala mutashakisun wa rajulan salaman li rajulin sai ka samu wani mutum shi ko salaman li rajulin mutum guda ne ke shugabanci ne bai da wani shugaba in ba guda ba shi kadai shi ne shugabansa shi ke cewa ka yi ya yi bari ka bari shi kenan da wannan mai guda da wancan masu yawa wa shiga matsala <laughs> masu yawa suka shiga matsala don shi za a cewa je gona je kasuwa sayo min kaza bari kaza lokaci guda abinda bai yiwa gare shi kaga ya shiga matsala kenan kowa ya bashi umarni to wannan shine fa matsalar mushriki don shi mushriki Allah ne bai gudana ba alloli na da yawa to shi kuma an misalin mutumin da ke da tauhidi shi mutumin da ke da tauhidi Allah ne gudani shi ke cewa yayi yayi shi ke cewa bari ya bari shi ke kare mai dukiya tai shi ke kare mai mutuncinsa shi ke kare mai dukkan abin da ya mallaka da rayuwarsa da jininsa dinna ga hannun Allah sai Allah kare masa to wannan in ka bi Allah kenan ya Allah ka ba mu ikon biyar Allah lokacin da ba mu bi Allah bane shi yasa kaga Allah ya bar mu haka kowa ta ce ki du yau mulki ya zama wanda hikari shi an mai mulki wannan du'a da makami babba shi yasa ko da hari ne aka kawo zaka ga sojoji suna da shi wai bari su diba su bane wani irin eh, amination ne aga wayannan yan ta'addan da sun diba sun ga nasu ya dara nasu ce to akwai matsala sai ga sun janye sun ba ku ko talaka ko ka gudu ko kuma shi kenan ka yi saranda ka biyo yankin an gane sun gudu wannan muke kawo haka saboda kawai dai ba guda ne ba shugabannin ba guda ne ba duk mai makami babba shi a shugaba a yanzu rajulan salama li rajulin hal yasawiyani masala suna zama daidai da wanga da adda shugaba daya da mai shugabanni da yawa kuma kowane daga cikin su mai tsananin ne ba mai sassauci wanga in yace ai kaza wanga yace bai yadda ba ana jayayya suna zama daidai da wancan wanda shi ko nashi guda ne ba sa zama daidai to alhamdulillah mun gode ma Allah da ya sa mai gidan mu guda ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bisa ga abinda Allah ya bashi umarni ya karanta da mu ya karanta da mu bisa ga haka muke an gane alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun sai dai mafi yawan su ba sa ganewa ya Allah kara mana imani da Allah innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtashimun Allah ce innaka mayitun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutuwa kake da suke ta kore suna ta bunga bari ya mutu kowa ya hauta ai mutuwa zai yi har mushrikai suka zo ce ah, ai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai da ya mutu an huta domin kaga bai da yaya maza wayanda za su gade shi dama kuma saraki ana son yana da yayan ya mutu su gade shi to yanzu shi kadai na bai da ɗaya maza saboda ka fatarabbasu bihi hatta hin kudan jinkirta mai kadan zai mutu da ya mutu kowa ya huta salati haka ne innaka mayitun Za ka mutu ban ka mutu su ko dawama za su yi wa innahum mayituna su ma mutuwa za su yi ah ka dau bindiga ka saka mini na faɗi na mutu dawama za ka yi ah kamar gobe na gani ga ka gaban Allah abakar riba misa aka kashi kan ce tambaye shi gashi nan sai a tambaye ka ina fata an gano nan wanda ke zuwa ya iske mutane yana yanka shi bai mutuwa ne mutuwa za a yi duk gamu gaban Allah wa izal mau'udatu su'ilat wadda aka binne aka kashe za a tambaye ta yanzu ga bama can cikin duniya ba inda ake walakanta musulmai kamar bama shekarun da suka wuce a can baya bama kun san asalin rikicin bama asalin rikicin bama wasu malamai ne masu da'awa daga kasashen larabawa kamar sudan kamar saudiya kamar masar suka shiga suna da'awa a wannan kasar Allah ya taimaka mutane suka fara gane suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna tafiya a cikin mota wata rana sai suka gamu da yan ta'adda wanda yan ta'addan su ne yan kabilar wannan matar da aka ba Nobel na zaman lafiya na duniya wanda ita shugaban kasar wannan kasar ta bama wannan matar kabilarta sai suka kama wa'annan malaman kan hanya su za su je wani kauye kauye wajen da'awa suka kama su suka kama yi musu azaba suka kwalkwali idanunsu suna kuka suka sa yuka suka yanke harshe suka bar su haka sai da suka mutu duka malaman suka kashe su malaman suna masu dawa a cikin wannan kasar da aka yi haka su mutanen garin kabilun da suka karbi addini suka ce musu yi daba ba a yi musu wannan kisa ga malaman su suka taso suka kai kara ga hukuma hukuma ta ki sauraren su suka fito suna zanga-zanga aka sa sojoji suka kama kashe su daga na aka samu yan ta'adda da sojoji suka kama kashe wa'annan mutanen kai hatta kai ga naga bidiyo na musamman sai da aka tattara wa'annan mutanen musulmai suna la ilaha illallah aka gina rami da ransu aka zuba su cikin rami aka sa direda direda ta zo ta mai da kasa duk aka rufe su suna kuka suna la ilaha illallah haka aka bi su ana kashewa a wannan kasar wannan ya ta'adda tana nan tana rike da takarda wai ta Nobel ta zaman lafiya har yanzu ba kwace wannan takardar ba ta zaman lafiya saboda mi saboda ita ce wato arniya ko mai kashe musulmai kasashen turawa suka kyale har yanzu su ce wannan kasar an yi kisan gilla ba an yi kisan kare dangi ba duk ba su ayyana kasar da haka ba ba su ayyana kasar da cewa yar ta'adda ce ba amma an ayyana Sudan yar ta'adda an ayyana Libya yar ta'adda an ayyana duka kasashe Laraba kasashe musulmai yan ta'adda amma wannan da tawa musulmai kisan gilla kisan kare eh, kare dangi ba ce mata ta'adda ba saboda mi saboda wayannan musulmai ne ake kashewa shi yasa kake ganin arewacin Najeriya yadda ake kashe mu yanzu duk musulmai ne ake kashewa duka duk wanda kaga an kashe musulmi ne bahulati ya kashe bahaushe bahaushe musulmi bahillaci musulmi wannan kabila ta kashe wannan wanda duka musulmai ne duk arewacin ne duk arewacin Najeriya duk musulmi ne shi yasa kaga kasashen turawa kowa ya muri a kali wallahi da har ne da yanzu an yi magana amma tunda musulmai ne ake kashewa gaba ɗaya ba ko da zai magana a kyali mu juna mu ta kashe kanmu wannan farin cikin su ne to haka suka kyale aka ta kashe su to sai yanzu Allah juyo musu sai Allah ya ɗauko sojoji suka zo suka wa wannan mata juyin mulki bayan sun mata juyin mulki kuma sai su ko annan suka fito kan titi suna ci zanga-zanga sojoji suka bi su suna banka musu wuta ana kashewa kaji Amnesty International din nan shegiya ta fi na cewa wayannan sojoji suna aiki da abin da ya wuce karfi yanzu ana kakkashe mutane suna zanga-zanga don a da mulki da farkadiya ana zanga-zanga ana kashewa eh ba su dai bai kamata ba amma lokacin da aka kashe musulmi ba su magana ba ba su yi magana ba yanzu da sojojin suka yi hamɓarar da mulkinta kun suka yi ito suka ci wayan ga yan ta'adda suka suka ce ba su yi ba sojoji suka zo ba ma ba ma yi musu kisan dakawa musulmai ba amma ji duk kasashen duniya ana ana magana wai sojoji na masu mai da mulki su yi kaza su yi kaza sun kyale kowa sun kyale su ka yi hito zanga zanga a kashi ita kuma tana cewa an zo an karkami shawara kanya wannan duka mine ne wato Allah na karantar da mu cewa kai musulunci fa yanzu ba mu iya yaki akan sa sai Allah kadai ke kare shi in an kashe ka kana musulmi banza aka kashe ba mai kare ka amma Allah bai kyaliwa wallahi bai kyaliwa bi da kuke gani ana bai kyaliwa kun ga yadda ake bi mu yanzu arewacin Najeriya ana kashewa kowa shirya kyali wai ba iya ba wallahi ku taurari abin da zai biyo baya Allah bai kyaliwa jinin musulmi bai zuba gaban za kuma ya kyale jinin musulmi shekaran ne nake kallo wani bidiyo ina sa ran dukkan kun gane shi kan kananan yara kanana kanana wayanda yan mata ne wasu yan maza ne shekara biyar shekara shida shekara uku aka bi su ana ana wi musu gunduwa gunduwa gunduwa ina jin kun gane shi wai menene wai fulani ne na san kila kudu ne aka yi wannan abin kawai ban sani ba ko sai la mana na kuma duka duk tana faruwa fulani wallahi ɗan ƙananan yara da ma wani mutum dottijo ne da shi da matansa da sarakunansa da ƴaƴansa duka aka bi kwata-kwata aka sassare saka kakkashe su aka har halbe su ga bidiyo ana kallo eh to kaji to wannan fa duka abin da ke faruwa fa tunda musulmai ne yanzu baka jin America ta zo ta fada Faransa ba ta fada BBC ba ta fada saboda mi saboda musulmai da ake kashewa amma ina shaida muku yau da ana kashe arne guda dukkan kafafen yada labarai na duniya sai kaji tana suna fada arne guda ana sai kaji ana fada amma mu in an kashe mu in kare mu za a yi ba mai fada ba ruwan kowa kyale mu a ta kashe mu to Allah fa nan ina shaida muku Allah na nan bai kyalewa yadda kaga an wa mutanen bama wannan kisan kiyashin da aka yi musu duniya ta yi shiru ta kyale yanzu ta sake juyo ma wa'annan da suka kisan gillan to nan ma sauraron abin da zai biyo baya ya Allah ka kare mu Allah ka kawo mana zaman lafiya innaka mayyitun wa innahum mayyitun zaka mutu su ma za su mutu wanda in ka kashe wani kai ma mutuwa za ka yi mu zuba zuwa ko baka kashe ni ba wallahi mutuwa zai yi ko baka kashe ni mutuwa zai yi a ah, akwai mutumin mutane da suka mutu ba kashe su ba ko ko babu akwai wa'anda a hannun daman shugabanni wa'anda shugabanni wa'anda suka mutu ba kashe su ba koko babu corona nan da ta zo akwai wani babba a Najeriya kowa ya san shi bai mutu ba ehe to saboda ka ko an kashe ka ko ba kashe ka in lokacin mutuwa ta zo mutuwa za ka yi na'am faman azlamu mimman karaba ala allahi wa kazzaba bi sidqi أليس في جهنم مثوى للكافرين to ka karanta summa innakum summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun bayan an riga an mutu a nan duniya mai mutuwa ta Allah da annabi in ji bahaushi da mai mutuwar wani ya kashe shi duka za mu tashi gaba Allah inda rabbikum takhtasimun wanda aka kashe da wanda ba a kashe ba duk mutuwa za kuma za mu tsaya gaba Allah sai kuma mu kama jayayya wani kai ka kashe wani don mi wani kai kashe kowa sai aje kowa je ya dauki kara ya kai ma Allah Allah da bai karban cin hanci Allah da bai zalunci Allah da kamin ka kai mai kara ya sa abun da aka maka Allah da kami a kawo karanka ya sa abun da kai to zai ma hukunci a ran tashin kiyama za mu je gaba Allah wanda aka kashe wanda aka ba mukami yana kallo ana kashe mu ya kyale gashi zaune wanda ya kashe mu gashi wanda ya kwace mana dukiya gashi wanda ya hana mana zaman lafiya gashi mai cewa a zauna lafiya gashi mai zaman lafiya gashi sannan za a yi hukunci ya Allah ka samu isa lafiya mai isa da imani watan wata rana ga mu gama Allah wasu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk